يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasinmu na gari da tamanin da bakwai a littafin burugun maram na ibn hajjar da afghanistan kuma yau na zamu shiga yana sa kan rukunin aikin hajji za mu karanta sun yaka ji bakwai da ishirin da bakwai zuwa hadisin gari bakwai da talatin da tara insha Allah karkashin babu fadlihi babu fadalan aikin hajji وبيان من فريض عليه babin da ke magana a kan aikin hajji da bayani akan kan waɗanda aka faralanta musu aikin hajji man tsori da alaihi waye wanda aka faralanta masa aikin hajji ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga abu huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al-umratu ila al-umra kafaratu lima bainahuma umra zuwa ga wata umra kafara ce na laifin da ya auku a tsakaninsu yin umura zuwa ga wata umura. kafara ce na zunubai da suka auku ga mutum a tsakaninsu walhajjul mabrur kuma hajjin kirki zai lahu jaza'u ni illa janna. hajjin kirki ba shi da wata sakayya face gidan aljanna muttafaqun alayhi wato hadisin ya zo cikin sahihul bukari da kuma sahihu muslim me ake nufi da hajjin kwarai hajjin kirki shine hajjul mabrur kam hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al-janna ibn hajar yayi kokarin fassara dalili sharhin sahihul bukari shine fathul bayt wato al-mujallad na biyar shafi na takwas akwai riwaya ta fadu cikin al-musnad da imam ahmad na hadisin abu hurairah din nan wannan riwayar tana sahihu bukhari da kuma sahihu muslim akwai wata riwaya da ta zo na hadisin kamar yadda jabir bin abdullahi shi ma ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna hajjin kirki ba shi da wata sakayya face gidan aljanna sai aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam tambaya qila ya rasulullah ma birrul hajji menene kirki na aikin hajji idan aka ce alhajjul mabrur hajji na kirki ba shi da sakayya face gidan aljanna ake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ma jirru hajji qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'amu ta'am wa ifsha'u salat a rika da abinci idan an tafi aikin haji kuma a rika ya sallama tsakanin musulmi a ga wannan hadisi na jabir bin abdullah ya fassara abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da alhajjul mabrur hajjin kirki me yasa aka ce mar hajjin kirki an yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ciyar da abinci wato ka da aikin haji sannan kuma ka yi halin kirki a lokacin da kake aikin haji ka da aikin haji sannan kuma ka yi halaye na kirki idan ka lura za ka ga mutane suna sadaka sosai idan sun tafi aikin haji musamman ne a lokacin da aka tafi arfa za ka ga mutane na raba abinci saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam alhajju arafa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna hajji na kirki ba shi da sakayya face gidan aljanna kuma arfa ita ce hajji domin idan ka rasa arfa to ka rasa hajji amma duk wani aikin da ka rasa a aikin hajji za ka iya gyara sa ko ne ne amma matukar arfa ta wuce ka to aikin hajji ya wuce ka wannan dalilin yasa mutane da yawa suke kirki a wannan rana saboda su dace da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka tafi aikin haji yana da kyau ka yawaita ayyuka na kirki saboda hajjinka ya zama al-mabrur mutane da yawa sun dauka hajjul mabrur wato shine aikin haji kawai da aka yi mai kyau ba haka bane wannan dalilin yasa sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya me ake yi da alhajjul mabrur annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa da cewa it'amu ta'am wa ifsha'u salat ciyar da abinci a lokacin aikin haji sannan kuma a riga ya ta sallama ابن هجر يجب في هذا تفسير المراد بالحج بالبر في الحج طبعا هذا أنت مفسر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أني مفسر من مالك ففي هذا تفسير المراد بالبر في الحج صنع ابن هجر وفي هذا الحديث وفيه حديث دلالة على استقبال الاستكثار من الاهتمام kuma wannan hadisin da muka karanta akwai hujja da take nuna ya kamata a yawaita yin umura saboda cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam al-umratu ila al-umra kafaratu lima bainahuma umra zuwa ga wata umra wato suna zama kafara na laifin da ya auku a tsakaninsu kaga wannan ya nuna cewar ana son mutum ya yawaita umra خلافا لقول من قال يكره ان يؤتمر في سنه اكثر من مره. أخي ما لم تكن تجنن بي كما تا متن يي عمرة في هذا سوداء الشيكارا با. أتوقع ذلك يي سوداء الشيكارا وانا يتشي مصبر مالكية. ومن قال مرة في الشهر من غيرهم wasu malaman kuma suna cewa ai sau ɗaya ne za ka yi umura a wata ɗaya wannan duk ibn hajar ya yi magana a kansu a cikin sharhin wannan hadisi a zuwa fasul bari akwai malamin da ke ganin sau ɗaya za ka yi umura a shekara wani malamin yana ganin sau ɗaya za ka yi umura a wata guda wasu na bi annahu lam yaf'alha illa min sanatin ila sana me yasa malikiya suke cewa masabar al-imam malik take cewa sau ɗaya za ta yi umara a shekara suka ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekara sau ɗaya ya yi umara ba a samu ya yi umara biyu a shekara guda ba wannan dalilin ya sa ibn hajar ya yi martani ga wannan fahimta yana cewa af'aluhu ala al-wujubi aw al-nadbi yani to uke ba bi anna al-manduba lam yanhasir fi af'ali idan ana magana abin da yafi abin da aka fi so game da sunna bai takaita ga aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka ce me yafi me aka fi so a sunna to karka dauka abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikata shine abin da aka fi so me yasa faqad kana yatruku shay'a wa huwa yastahiqu fi'lu Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan so ya yi abu amma sai ya ƙi, saboda tsoron idan ya riki wannan abin to za a mai da shi farilla ga al'ummarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya aikata abu amma ba zai yi ba saboda yana tsoron idan ya rike wannan abin to za a farlanta shi saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki wannan abin don kar a faradanta li raf'il mashaqqa an al umma ya zaman to an dauke wahala ga al'ummarta to amma ai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bata tsaya ga aikinta ba sunna tana tabbata ta aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganar manzon Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata abu ba amma sai ya faɗi magana to ta sama ta ji aikin sa karfi a ka'ida da sunna to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umra biyu a shekara ba amma ga hadisin muka karanta yanzu na Abu Hurairah nadaba ila zalika bi lafzihi ya fadaitar da mu ta harshen sa yace umra zuwa ga wata umra kafara ce na laifin da ya auku a tsakanin kaga ya fada ya fadaitar da mu ta maganar sa duk da cewar aikin sa bai dace da hakan ba aikinsa zai dace da hakan ba amma ya faɗaitar da mu ta maganarsa a ka'ida ta suna maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi karfi akan aikinsa fa sabata al babu min ghairi taqyid saboda haka ya tabbata cewa mustahabi ne mutum ya yawaita yin umra mustahabi ne mutum ya yawaita yin umra wa tafaqu ala jawazi hadi jamil ayyam ibn hajar yake kuma duk malaman sunna sun yarda da cewa ita umra babu kwanakin da aka ware za a yi ta duka kwanaki na shekara halal ne ka je kai umra liman lam yakun mutalabbisan bi a'malil hajj in ba dai mutum ya riga ya shiga ihram ana cikin cudanya da aikin hajji ba to wannan shine wanda ke cikin aikin hajji abin da ke gaban ka shine aikin hajji domin akwai malaman da ke ganin ba daidai bane ka tafi umra a ranar arfa alhali kana alhaji misali ka bar arfa ka tafi kuma ah, ka taho maka ta yi umra ta da ko ko yau mun nahari ayyamu tashrik mazhabar al-imam Abu Hanifa illa dai babu wata ranar da hana mutum ya tafi umra a shekara wannan ittifaqan duk malaman sunna sun yarda kowace rana kana da damar ka tafi kai umra bayanin al-imam Ahmad shine idza atamara fala budda an yahlika aw yuksira matukar mutum ya yi umra to dole ne sai ya yi aski ko ya rage tsoman kansa to tun da dole ne fala ya ta miru da zalika ila shirka iya ya kamata a samu kwanaki goma bayan wancan umra kafin wata saboda sumar kansa ya fito ko da bai kai ga aski ba a ce zai iya rage shi ko da bai kai ga yanda za a rage ba yana iya ba yani liyumkina halqur ra'si ibn qudama yace hada ya dulu ala karahati al-ijma' inda kuke duna asharata ayyam wannan dalilin yasa mazhaba ta al-imam ahmad makaruhi ne mutum yayi umra biyu wato ya zama ko ba a samu kwanaki goma tsakanin su ba saboda dai a samu su markanta ya fito wannan ko ba ka'ida ba ce tunda ba wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yawa akwai malaman da ke ganin idan mutum ya yi umaran ko da babu su ma a kanta yana iya amfani da aska ya bi kan ya tsora aska a kansa kawai ko da bai share komi ba ya je kamanta bin umarnin eh, shari'a ba lalle ba ne ya zama to ya yi wannan aski ya eh, ka lura da wannan hadisin muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umratu ila al'umra Umara zuwa ga wata umara sai ya zama kamar la fadla bainahuma alhali ba haka ba ne saboda haka malamai ke ganin ila yakan zo da ma'anar ma'a harafin ila yakan zo da ma'anan ma'a wato shine al'umratu ma'al umra mukaffiratu lima bainahuma umra tare da wata umara to abin da ya auku tsakaninsu suna kankare laifin wato aljanna laifi idan aka samu zunubi tsakanin umra biyu Allah subhanahu wataala sai ya gafarta wa mutum a dalilinsa kuma wannan hadisin ya nuna mana cewar ba dole bane sai mutum ya yi umra kafin ya yi aikin haji ba sharadi ba ba dole ba saboda haka kana iya yin umra farko kana iya fara aikin haji kafin umra babu wani dalilin da ya nuna cewar dole sai an yi umra kafin a yi aikin hajji ko ko sai an yi hajji kafin a yi umra isharatun ila jawaz al-ijmar qabla al-hajj akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud shi ma ya zo da lafazin irin hadisin Abu huraira da muka karanta akan falalan umra saboda wannan hadisi yana nuna mana falala ta umra da kuma aikin hajji annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗe ta matukar mutum yana da hali ya yawaita zuwa umra ka yawaita zuwa umra saboda ka rika samun gafaran zunubi sannan in ka tafi aikin haji kuma to sakayyar ka aljanna ce hadisin abdullahi bin mas'ud yana sunan tirmidhi wa ghayruhu marfu'an tabi'u bayna al-hajj wal umra annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace ku rika bin bayan hajji da umra فإن متابعة بينهما تنكي tanki dhunuba سبو دفن saboda bin bayan أمرا حجي حجي أمرا haji haji الله kare dai manzo Allah yace a dalilin haka ana kawar da zunubi gare da kuma talauci duk mutumin da ke haka annabi sallallahu alaihi da da kaga zahiri zaka dauka ai sai an kashe kudi za a yi umra sai an kashe kudi za a tafi aikin haji shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda kake yi shi ke jawo maka ma wadata ba talauci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna kore zunubi da talauci kama yan filkiru khabata hadi kamar yadda wutar makera take kore dattin da yake jikin karfe walaysa lil hajjati al mabrurati thawabun illa janna hajji ko na kirki ba shi da wata sakayya face gidan aljanna hadisin abdullahi bin mas'ud kaga ya kama da hadisin abu huraira wanda ibn hajar ya kawo nan amma bai kawo hadisin abdullahi bin mas'ud ba saboda bai taho cikin sahihul Buhari da muslim ba Kasan hadisi idan ya zama muttafaqun alai fa huwa fi a'la darajati sihha ba a maganar kamanta wannan hadisin da wani hadisi ta wajen inganci wannan yasa duk malamai sukan kokarin su gabatar da hadisi muttafaqun alai akan duk wani hadisi saboda shine hadisin da ya kai makura ta wajen inganci ittifaq duk malamai sunna sun yarda da wannan idan aka ce al-Imam Bukhari al-Imam Muslim sun yi ittifaqin da riwayar hadisi to wannan hadisin ya inganta shi hadisin Abdullah bin Mas'ud bayanin sa ya fi akan bayanin hadisin Abu Huraira amma ya taho ne a cikin sunan sunan sunan Tirmidhi yana sahihu sunan tirmidhi a cikin 810 da kuma silsilatu sahiha a cikin 2200 to kaga an samu kai baya ga cewar yawaita tafiyar umura yana sa a gafarta maka zunubai sannan kuma yawaita tafiya umura yana sa Allah ya raba ka da talauci annabi sallallahu alaihi sallam yana nuna mana cewa talaucin da yawaita umra ma ba su haɗuwa kamar dattin karfe ne da wutar magera inda karfe yana da datti a kasa da dole zai cire shi kuma in ka lura kai kanka ka lura duk mutumin da Allah ya rufe shi da tafiya aikin hajji ko mutumin da ke yawaita tafiya umra za ka ga ba safai yakan shiga kakani kayi kamar wani sama ba safai ba wannan abu ne wanda ke zafi kuma akasari waɗanda ke tafiya aikin hajji suna ganin tasirin sai dai mutum ya ki fada zai ga tasiri na canji ga rayuwarsa da irin albarkan da ya shigo don haka shekara na zagayowa ba abin da ke zuciyarsa illa ya kafa aikin aiki sai dai ya shiga ya wanda abu ne wanda yake zahiri a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga ya nuna cewar umura da hajji abubuwa ne da suke da falala mai yawa falala na ɓoye kenan da ma na zahiri don ka bar gida ka tafi wani gari ka yi tafiya kana samun riba mai yawan gaske akwai riba na ilimi wanda za ka yi saboda haduwarka da mutane abubuwa da dama waɗanda baka san su ba za ka sani idan ma ta ibada ne za ka ga wanda ya fi ka idan ma ta tsoron allah ne za ka ga wanda kake ganin ya fi ka akwai abubuwa da yawa waɗanda za su zaburar da kai ka daɗa riko da sunnar manzon allah saboda tafiya aikin hajji wani lokaci idan kana zaune a gida ba ka iya sanin damuwar ka sai ka bar gida sai tunani ya dawo maka saboda samun nutsuwa har ma ka iya tsara al'amuranka wanda in ba dan kayi wannan tafiyar ba za ka samu ba to akwai fa'idoji na zahiri baya ga fa'idoji na baɗini waɗanda suke cikin duka wata ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta akwai hadisin sa'ad bin saidi wanda shi ma ke nuna falalan eh, umara da aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma raha muslimun fi sabilillah mujahidan aw hajjan muhillan aw mulabbiyan illa gharabat ash-shamsu bi dhunubihi wa kharaja minha yana sahihu targhib hadisi na 1133 annabi sallallahu alaihi wasallam yace tafiya guda biyu da tafiyar jihadi da tafiyar aikin haji in mutun yayi su to rana ba za ta guya ba face tana guya ne da zunubinka wato daga ranar da kabaro gida kai ya zuwa ga jihadi ko aikin haji Allah subhanahu wa ta'ala zai maka wannan kalala rana tana faduwa zunubinka na rabuwa da kai Allah ka gafarta mana waɗannan kalmomi guda biyu suna da kusan ma'ana ɗaya kamar yadda alimamu shaukani ya magana a kai cikin littafin na yanzu amfar yana mujallar na kudu shafin gari uku da talatin da daya alhajju da al'umura suna daukan ma'ana kusan iri daya wanda asali alhajju ma'anarsa alkafju shi ne ka doshi wuri ka yi nufin tafiya a wani guri saboda ibada wa asalin umarci a ziyara umara asalin ma'anar kalmar shine ziyara so kaga sai ya dauki ma'ana guda ka doshi makka saboda ziyara in ka doshi ka'aba shi shine ake nufi da alhajju ka yi nufin tafiya ka'aba saboda girmama wannan daki saboda wutan Allah subhanahu wa ta'ala eh, idan aka ce ka tafi umara kana nufin ka tafi ziyara yanzu suna ɗaukar ma'ana guda wanda yana cikin littafai da dama kamar an nihayat bi garibin hadis wal afar na ibn al-asir a juzi na farko shafin 340 da غريب القران gari al شاف من غريب يد ابو مشاتفه لسان العرب ينا مجلد في شاب الأريبي الأشرين تشيدا لكتاب التعريفات الإمام علي بن محمد الجرجاني من غريب ابو مشاتفه مكارن تهجيكي نقل وعن عائشة رضي الله عنها أنكر حديث دقاء عائشة الله يقار متى يرجع قالت عائشة بعد الأباري تتشي قلت يا رسول الله ناتبتشي و يا كيمن زم الله على النساء جهاد شن jihadi yana wajaba akan mata wato jihadi yana waje wajaba akan mata su ma qala ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce na an kware ku alaihin jihadun la tikalafi jihadi yana waje wajaba akan mata amma jihadin da babu fada a ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaji wal umra aikin haji da umra sabanin yadda suke tunani kamar yadda jihadi yake zama wajibi misali a kan maza mata ma haka tafiya yaƙi sai annabi sallallahu da wasallam ya ce na'am jihadi yana ba a kansu amma ba irin wancan jihadin ba jihadi ne wanda babu yaƙi babu fada lakita da fi Alhaji hajj wal umra rawahu ahmad yana al-musnad a mujallar na shida wa ibn majah yana sunan ibn majah wal lafzu lahu kuma lafazin da ya kawo a nan lafazin al'imam ibn maja ne yana kitabul manasik eh, babul hajju jihadun nisa'i wato hajji shine jihadin mata ibn hajar yake wa isnadu sahih kuma isnadin hadisin ya inganta al-imam ahmad ya rawaito hadisin nan da isnadin da ya kawo na al-imam ibn majah wato wannan lafazi da ya taho shi ma al-imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi babu bambanci tsakanin lafazin al-imam Ahmad da al-imam Ibn Majah wa asluhu fi sahih kuma asalin hadisin yana sahihul bukhari asalin hadisin yana sahihul bukhari yana kitabul hajji babu fadlil hajji al-mabrur hadisin 1220 يندى صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت aisha ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah nara jihad afdal al-amal muna ganin cewa jihadi shine aikin da yake daraja aikin da mutum zai yi da jikinsa mafi daraja shine jihadi afala da jahil to shin ba za mu tafi jihadi ba mu mata to da duk muna da wannan fahimtar babu aiki na ciki wanda ya fi falala kamar jihadi ko mutai ji a bamu dama mu je jihadi ma kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la a ba za ku je jihadi ba lakin afdal al-jihad hajjun mabrur sai dai a jihadin ma akwai nau'in jihadi da ya fi falala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hajji in na kirki ne to ya tsara jihadi na jiki ta wajen lada kaga idan lada ne aisha take nufi ya kamata ce mata su masu samu irin ladan da maza suke samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to aikin haji idan ya hadu da halin kirki ladan sa ya dara jihadi na ciki wanda madan ita aisha take tunanin za a samu kuma hadisin yana kitabul jazaa'i jazaa'i sayyid babu hajjin nisa sahih al-bukhari anan kuma al-Imam al-Bukhari lafazin da ya kawo an Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha qala qultu ya rasulullah tace ya rasulullah ala naqsu wa nujahidu ma'akum shin ba ma tafi yaki mu rika jihadi tare da ku maza ba fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace lakin ahsan al-jihad sai dai kuma mafi kyawun jihadi wa ajmaluhu mafi kyawun jihadi shine hajjin mabrur hajji na kirki kaga nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar idan mutum ya hajji na kirki to ladan ya tsara na jihadi fa kaga Aisha sai Aisha ta ce to tunda kuwa aikin hajji shine jihadi mafi kyau fala adabul hajj ba'da in sami'tu hadha min rasulillah ba zan bar tafiya aikin hajji ba tunda naji wannan magana daga bakin manzon Allah saboda haka ba ta daina zuwa aikin hajji ba tun da dai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka to ba zan bar tafiya aikin haji ba saboda ladan da ake samu sannan hadisin kuma yana kitabu jihadi wa siyar babu jihadin nisa an aisha ummul mu'minin an nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala kun tabu an jihad a kitabu jihad aisha ta ce matan annabi sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba ita kadai bace matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya عن الجهاد فقال سيتي نعم الجهاد الحج ما دل هذا أيكن هج أمسين جهادي ما في درجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مصحاك فتن يبقى يتدى صوت فيها أيكن هج أمي مقن تفيها يا أيكن حديث ينا سنة النسائي يعني سنة الصبرة كتاب مناسك الحج فضل باب وفضل الهج عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ta ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ala nakhruju fano jahidu ma'aka ba za mu fita ba mu matanka mu rika tafiya tare da mu rika tafiya yaki tare da kai in zaka je jihadi fa inni la ara amalan fil qur'ani afdala min min jihad saboda duk a cikin alqur'ani na duba ban ga aikin da yafi daraja irin jihadi ba ka kyale mu matanka mu rinka tafiya da kai jihadi mu ma muna yaki قال سيدنا صلى الله عليه وسلم يجيلا ولكن أحسن الجهاد ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور النبي صلى الله عليه وسلم يجي مفي كاون جهادي شيني زيارة كعبة wato a tafi aikin hajji a yi hajji na kwarai to nan ne inda aka samu matsala saboda kalmar lakin kalmar lakin da ta zo cikin riwayoyin hadisin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Aisha kalmar ta lakin wajen wasali saboda a zamanin da malamai suna rubuta littafi su ba tare da sun mai da hankali ga wasali ba idan aka rubuta lakin babu wasali kada iya cewa la kunna afdalul jihad in ka ce la kunna daidai in wani ce lakin daidai ne saboda rashin wasali to sai ya zama waɗanda ke rubuta wannan hadisin ta wajen wasalin wasu sai su sa lakin afdalul jihad alhajj lakin afdalul jihad wa ajmaluhu alhajj wasu kuma sai su sa lakunna ahsanul jihad kaga in ya zama lakunna yana nuna cewa ku mata banda maza saboda haka aikin haji ga mace shine jihadi da ya fi daraja banda namiji kamar yana bishara ne ga mata kawai amma idan ka sa lakin bai takaita ga mata kawai ba hatta maza shine ibn hajar yace fal akthar bi dawm al kafi zai lin niswa akasarin malamai da ke ruwaito hadisin nan suna sa rufu'a akan lakunna lakunna ku mata banda maza kenan illa dai idan aka ce lakin aksar fa'ida fa'ida da take wasalin lakin na ahsan jihar fa'ida ta fi yawa akan fa'ida da ake samu a wasalin lakunna afdal jihad li'annahu yashtamilu ala isbat fadl al-hajj wa ala jawab su'alaha an Jihadi ta yi tambaya ne game da aikin da ya fi daraja shi ne jihadi manzon Allah ya bari mata su rika tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lakin wato sabanin tunanin. ai jihadi mafi daraja shine aikin haji kaga ya zama amfa gare ta amma idan ya ce la kunna ahsanul jihad ya nuna cewa ya takaita ne ga mata banda maza so daga kai namiji jihadin nan shine mafi daraja gare ta amma ita mace aikin haji shine mafi daraja gare ta kuma wasammahu jihadan lima fihi min mujahadatin nafsi ibnu hajar yake abin da ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi jihadi aikin hajji jihadi ne saboda akwai wahala saboda sai ka wahalar da ranka ba zai yi ka tafi aikin hajji ka ji daɗi ba sau da yawa mutane kan ɗauka tafiya aikin hajji kamar tafiya shakatawa ne ba tafiya ce ta wahal da rai shi yasa aka alakanta tafiyar da jihadi yanda za ka yi haƙuri a tafiyar jihadi haka za ka yi haƙuri a tafiyar aikin hajji ba za ka ce akwai wani yanke da za ka nema saboda ka ji daɗi ba da zarar mutum ya fara neman yanke to yana neman ya kaɗe makansa ladan aikin hajji inda ake tafiya ka tafi sun ma'afihu min haisu a faban masu inda mutane suka bi abi da kai sau da yawa za ka ga mutane sun tafi aikin hajji saboda kana da kuɗi ko ka tara iyalinka da yara sai ka ga bari ai akwai wani abu da za ka yi na dabara ka yi haƙuri a yi wahalar da kai shi ya fi dacewa ka yi haƙuri ka zauna tare da jama'a a yi wahalar da kai shi ne asali aikin haƙi abin da ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wannan dalilin yasa aka danganta aikin haji da jihadi wal muhtaju ilayhi huna kaunuhu ja'ala al-hajj afdal al-jihad har ma gashi annabi sallallahu alaihi sallam ya sanya aikin haji shine yafi daraja akan jihadi wannan duk bayanin ibn hajar ne a cikin fathul bari wato sharhin sahihul bukhari abin da zamu mu lura shi ne la shakka ibn hajar ya kawo hadisin nan saboda ya tabbatar da cewar kada ka ɗauka maza kada aka farlanta musu aikin hajji hadda mata hadda mata shi yasa ya kawo hadisin nan kuma duk malaman suna sun yi ittifaki akan cewa idan mace ta samu damar tafiya aikin hajji, ba ta da bukatar izinin mijinta da ya so da yaki za ta tafi aikin haji wannan shi ne domin me Allah bai lizinta mata dole sai da yardan miji za ta je aikin hajji ba wannan yana cikin littafai da yawa eh, in ka duba fatawa lajina na nabi shafin 184 fatawa wa ahkamul mar'atil muslima shafin 237 ba lallai ba ne domin farilla ce akan maza da mata ba a bambanta ba sannan kuma a suratul ahzab aya ta 36 Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri baya taba halatta ga namiji ko mace an kawo kowane idan Allah ya hukunta wani al'amari ya zama kai kana da zabin ka sabanin abin da Allah ya zaba da manzon sa mai Allah ya ce karshe wa man ya'si Allah wa rasulahu wa qad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba ma Allah da manzon sa to ya bace bata mabai don haka idan Allah ya kaddara mace ta samu hanyar tafiya aikin haji Allah yana iya hore mata bai hore wa mijin ba yana iya ko dai mahaifinta ya biya mata ko wanta ko danta yana iya faruwa kai kuma baka samu ba baka da ikon cewa ba za ta je fulani a'a ba wanda ya baka wannan dama farilla ne a kanta don haka tun da ka samu da ka yadda da ka sai ta ji aikin haji domin ibada ce wanda duk malaman sunna kun yadda da shi illa dai abin da aka wajabta mata shine al-mahram kamar yadda hadisin sa yake tafi hadisi na gaba wa an jabir bin Abdullahi رضي الله عنهما kuma an karɓo hadisin daga jabir dan abdullah allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa domin dukkan su sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kala jabir ya ce atan nabiyya a arabiyun wani balarabe ya taho ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kala sai ce ya rasulullah akhbirni anil umra ka bani labari game da umra a wajibatun hiya shin ita ma umra wajiba ce kaga ibnu eh, ibnu hajar ya fara magana akan falalan aikin haji ya dawo akan cin sa akan maza da mata to sannan ya taho kuma akan hadisi da ke tabbatar da hujjan matsayin umra me ya matsayin umra shine ya kawo hadisi wani mutum yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam a umrati awajibatun hiya game da umra shin umra ma wajiba ce To qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba. umura ba wajiba bace wa an ta'tamira khairul laka amma dai kai umuran shi yasa alkhairi gare ka umura ba wajiba bace amma kai umuran shi ne mafi alkhairi gare ka rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito a cikin al-musnad wa tirmidhi da kuma al-imam tirmidhi yana babu ma ja'a fil umrati awajibatun hiya amla والراجح وقفه mafi rinjayen dalili ya nuna cewar hadisin nan bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya tsaya ne akan jabir ya tsaya ne akan jabir yana sunan zara kotu ne kitabul hajji babul mawaqit ibn hajar yace wa akhrajahu ibn adiy kuma ibn adiy ya fitar da wannan hadisi yayi takharijin sa abdullah bin adi al-jurjani a littafinsa al-kamil fi bu'afa'ir rijal yana alkami fi du'afa ar-rijal min wajhin akhar ta wata fuska ba ta isnadin da al-imam da al Ahmad suka rawaito ba ba'if har yanzu dai wannan hadisin da Ibn Adi ya yi sa a littafin al-Kamil fi du'afa ar-rijal shi ma dai yana da rauni sa amma abin da ke da matsala shine al-imam Tirmidhi da ya rawaito hadisin sai ya ce haza hadisun hasanun sahih al-imam tirmidhi da ya rawaito hadisin sai ya ce haza hadisun hasanun sahih wannan dalilin yasa aka samu malamai da ke cewa umra ba farilla bace saboda an samu wani masanin hadisi wanda ya ce hadisin nan ya inganta an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da umra shin wajiba ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ba da amsa cewa umra ba wajiba bace amma dai kai umran shi ya fi alkhairi gare ka a littafin ibn hajar at-talkhis al-hadir yana juzi na biyu shafin talatin da ɗaya. an-nawawi yana daga cikin waɗanda suka yi magana akan hadisin nan al-imam tirmidhi da ya rawaito hadisin ya ce ya inganta al-imam nawawi ya ce yan baki Allah ya gutarra kalami tirmidhi fi tafsihi cewar al-imamu tirmidhi hadisin ya inganta wannan kada ya rube ka inji al-imamu nawawi faqad ittafaqa al-huffaz ala tabihi duk masana hadisi sun tabbatar da wannan hadisin bai inganta ba shi yasa ibn hajar bai ma kawo kalmar al-imamu tirmidhi ba illa dai kawai yace rawahu ahmad wa tirmidhi maimakon yayi magana akan abinda al-imamu tirmidhi ya faɗa bayan ya rawaito hadisin bai kawo ba saboda maganar al-imamu tirmidhi din ba ta da ma'ana saboda duk masana hadisi in ban da shi al'imamu tarmizi babu wanda ya ce hadisin nan ya inganta wannan hadisin yana da rauni shi sa ibn hajar ya ma yi kokari ya kawo wata hanyar da aka samu hadisin shine takariji na ibn adi ya nuna ita ma wannan hanyar ba ta karfafa mu hadisin nan duk da haka hadisin dai yana da rauni a cikin fathul bari Eh, mujallar na uku shafi dari hudu da biyar da tis'in da bakwai nan ma ibn hajar ya yi magana akan hadisin nan kaga hadisin ya yi magana akan sa a littafin bulugun maram a nan littafin bulugun maram kaji abin da ya ce arrajihu wakfu arrajihu wakfu sannan a cikin a talfisul habir ya tabbatar da hadisin yana da rauni a fathul bari ya ce wa la ya fi hadal hadis an jabir shaikun babu wani hadisin da aka samu daga jabir in dai game da matsayin umura ne babu hadisin da aka samu daga jabir bin abdullah akan ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umra ba wajiba bace babu wani hadisi mai ma'ana kamar haka bal rawa ibn ibn jahl al-maliki bi isnad hasan an jabir yani laysa muslimun illa alayhi umra abinda ma ya tabbata daga jabir hadisin da aka samu daga jabir wanda ya tabbata ya zo da isnadi mai kyau jabir cewa yayi laisa muslimun illa alaihi umra babu wani musulmi face umra tana ba a kansa jabir ya faɗi wannan shine abin da ma ya tabbata daga gare shi maimakon a ce ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya masa tambaya ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace umra ba wajiba bace saboda haka hadisin nan bai inganta ba kuma shine hadisin da akasari malamai da suke cewa umra bai wajab umra ba ta wajaba ba suna dogara da wannan hadisi akwai hadisin talha bin ubaidillah wanda shi ma yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhajju jihadun wal umratu tatawwu'un haji yana matsayin jihadi amma umra nafila ce tatawwi ne hadisin talha bin ubaidillah to shi ma hadisin bai inganta ba yana silsilatu da'ifa hadisin 200 akwai hadisin Abu Huraira wanda aka ruwaito wanda shi ma yake nuna cewa umra ba dole bane yana sunan gara kutuni yana sunan Kubra na al-Imam al Ibn Hajar a cikin at-Tafsir ya ce yace isnaduhu da'if shi ma isnadinsa bai inganta ba saboda haka hadisin da aka samu daga Jabir wanda ya nuna cewar umra ba farilla ba ce bai inganta ba hadisin da aka samu daga talha bin ubaidillah wanda ke nuna cewa umra ba farilla ba ce bai inganta ba hadisin da aka samu daga abu huraira wanda ke nuna cewa umra ba farilla ba ce shi ma bai inganta ba saboda haka duk wata hujjar da zaka kawo akan umra ba ta ba farilla ba ce wannan hadisin zaka samu bai inganta ba saboda haka malamai sai suka kasu kashi biyu kashi guda suna cewa umra nafila ce to ba farilla ba ce hajji aikin hajji ne farilla kashi guda suna cewa da umra da aikin hajji kowanne su farilla ne saboda rashin hujjar da ke nuna cewa umra ba farilla ba ce wanda yana cikin littafai da yawa kamar misali mace mu'ufatawa mujallar na biyar shafi shirin da shida ibn taymiya yace al-umratu wujubuha qawlan lil ulama huma qawlan fi madhhab shafi wa وجوب وجوبهما والقول الآخر لا تجب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك mazhaba ta imam abu hanifa da mazhabar al-imam malik wannan shine abin da muka fi sani saboda haka zaka ga mutum ya fi damuwa da ya tafi aikin hajji bai damu da ya je umra ba saboda abubuwan da muke gani a littafai umura ba farilla bace umura ba farilla bace yana ibnu qudama eh, yana bayanin ibnu qudama a littafin al-mughni mujallal na shafi na 174 tajibu al-umratu ala man yajibu alayhi al-hajj umra tana wajaba akan wanda aikin hajji ya wajaba akan sa sai idan ruwaya sai wannan ita ce fahimtar sayyiduna umar bin al khattabi abdullahi bin abbas zaid bin thabit abdullahi bin umar sa'id bin musayyib bin jubair ga jabir bin abdullahi shi kamar yadda yake faɗa laisa muslimun illa alaihi umra kaga daga sahabbai kuma manyan sahabbai ko da nake cewa umra farilla su sayyid na umar in ka dawo ga tabi'ai fa sa'id ibn musayyib sa'id ibn jubair al-imam afa tawus mujahid al-hasan al-basri da muhammad bin sirin wal imam Shafi, uh, in ka dawo ga malaman farko irin su al-imam sauri ishaq bin Rahawai, al-imam shafi'i al-imam ahmad bin hanbal waɗannan malamai duk suna cewa umra farilla ce amma kamar fahimta da samu ta al-imam shafi'i da uh, al-imam abu hanifa al-imam malik bi annaha laysat wajiba ita ma an ce daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an samu abdullahi bin mas'ud shi kadai yana da wannan fahimtar cewa umra ba da bace amma dai abinda suka dogara da shi shine wannan hadisin da ibnu hajar ya kawo yakan zabo hujjar mutane ya kafa a littafin bulugul mara la wa an ta'tamir fa wa an ta'tamir fa huwa afdal ya taho da a al-umra قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأن وأن تعتمروا فهو أفضل نشي قبل يتي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا كما أن رويته دقى جابر وتشير حديث عبد الله بن عدي yana cewa alhajji wal umratu fariidatan saboda ya kawo akasin wancan hadisin da ya fara kawo kaga wancan hadisin ai jabir ya ce wani mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya shin umra wajiba ce manzo Allah ya ce la wa an ta'tamira khairu laka shine sai kawo ɗaya hadisin kuma da aka samu daga jabir alhajj wal umratu fariqatan manzo Allah ya ce hajji da umra farillai ne idan aka ce marfu'an ya daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan yana cikin riwaya ta ibnu adi a littafinsa sa al-kamil fi bu'afa ar-rijal yana kuma ibnu adi da ya kawo hadisin jabir din nan ma ya ce hadisin yana da rauni da shi ne ya rawaito min tariki abi usma an ibn al-munkadir an abi salihin yace wa abu isma kad kazzabu cikin masu wadanda suka rawaito hadisin akwai abu isma wanda masana hadisi ba su karban hadisin sa kuma akwai riwaya da ta zo cikin al-mustadrak imam al-hakim da kuma sunan dara Kutuni hadisin zaid bin sabit zaid bin sabit ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hajj wal umratu fariidatan aikin haji da umra farillai ne la yadurruka bi ayyid bi ayyihima bada'ata da kowane ka fara babu damuwa da kowane ka fara babu damuwa al-imam al-hakim yace hadisin nan bai isa ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam as-sahihu an zaid bin thabit min qawlihi amma zaid bin thabit shi ya faɗi wannan kaga ya tabbata kenan zaid bin thabit ya ce hajji da umra faridai ne wanda shi ba yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abdullahi bin bin abbas shi ma abdullah bin abbas ya ce al umratu wajibatun ka wujubil hajji man istata'a ilayhi sabila aikin umra farilla ce kamar yadda hajji ya zama farilla akan musulmi inda Allah ya sauke maka hanyar tafiya al-imam al-hakim ya ce hada isnadun sahih akwai hadisin abu razi al-uqayli ya rasulullah inna abi shaykhun kabiru la yastati'u al-hajj wala umra shi ma ya inganta ya rasulullah mahaifina tsoho ne tukub ya tsufa sosai ya manyanta ba zai iya tafiya aikin haji ba ba zai yi umra ba wala Ba ya iya ma zama akan abin hawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ukhujud an abika wa'tamir sai zama hujja malamai ke cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan mutumin ya ce ma Abu Razin al-Ukaili kai wa babanka haji da umra kaga bai ce kai wa babanka haji ya shiru ba kai wa babanka haji da umra malamai da suka inganta wannan hadisi akwai al-Imam Tirmidhi ibn Hibban al-Imam al-Hakim al-Imam Darqutni da shi kansa ibn Hajjar a littafin Fathul Bari haka ma kuma a littafin Talkhis al-Hadith ya kawo shi al-imam ahmad bin ya ce la a'lamu fi ijab al-umra hadisan afaha min haka babu ma hadisin da ke tabbatar da umra farilla ce fiye da wannan hadisi babu hadisin da ke tabbatar da umra farilla ce fiye da wannan hadisin inji al-imam ahmad in ka duba nasrul raya al-imam zailai magana akan ah, hadisin kuma hadisin ya inganta shi wannan yana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da mahaifinsa yana da mahaifi ya tsufa sosai ba zai iya tafiya aikin haji da umura ba haka ya faɗa ba zai iya tafiya aikin haji da umura ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce oh uhjuj an abika ka yi wa babanka aikin haji kuma ka masa umra ka yi wa babanka aikin haji kuma kayi masa umra kaga annabi ya hada su wuri guda umarni yayi kai wa babanka aikin hajji kuma ka yi masa umra saboda haka al-Imam yana daga cikin masana hadisi wadanda ke ganin umra farin laci in ka duba sahih Bukhari zaka ga yayi babi yana kitabul umra yace babu wujubil umrati wa fadliha babin da ke tabbatar da umra wajiba ce da kuma bayani akan falalan umra din sannan sai kawo hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar yace laisa ahadun illa wa alayhi hajjatun wa umra babu wani musulmi face hajji farilla ce a kansa da kuma umra ya kawo hadisin abdullahi bin abbas wanda shi ma ya faɗi haka ga hadisin jabir bin abdullah ga hadisin misali wanda muka karanta uh, na sahabbai da suka gabata wato shine kamar sayyidina umar bin uh, bin khattab zaid bin thabit waɗanda duk sun tabbatar da eh, wannan eh, hukunci na cewa umura ba sunna bace farilla ce shi yasa sai ibn hajar ce to in ka taro dalilai ka taro dalilai waɗanda ke magana akan matsayin umura da kuma aikin haji zaka samu babu shakka kowa da nashi hujja waɗanda ke ganin umura sunna ce suna da nasu hujja amma waɗanda ke ganin umura farilla ce hujjojinsu na hadisai suna da yawa wanda sun fi yawa duk wata hujja da zaka kawo ta nuna cewa umra ba farilla bace zaka samu hadisin yana da rauni ah, illa hadisin mala'ika jibril tambayoyin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine hujja ita ce hujja mafi karfi da ake ba da hujja kai cewa arkanul islam idan ana maganar arkanul islam akan ce alhajj ba a sanya umra sai waɗanda malaman suka ce a ai akwai riwaya da ta zo tana sahihu ibn kuzaima wa gairu an ibn umar a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amsa tambayar mala'ika jibrilu game da arkanul islam manzon Allah ya ce wa anta hujja wa ta'tamira kai hajji da umra saboda haka wannan ma wato bai isa hujja da zaka nuna cewa umra ba farilla ba ce kuma isnadin hadisin ya zo ya dace da ainihin takariji na al-Imam Muslim lakin lam yasub lafzahu illa da al-Imam Muslim bai kawo wannan lafazin ba kalakari da cewar a suratul baqara aya ta 166 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji da umra domin Allah yani aqimuhuma lillahi subhanahu wa ta'ala timmul hajja wal umrata maimakon a ce timmul hajja ta yi ne shine farilla A timmul hajja wal umrata lillah sannan ga kuma hadisai da muka ringa karantawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada umra da haji a wuri guda baya raba su baya raba su saboda haka ka ɗauka aikin haji da umra farilla ne ya fi ka ɗauka aikin haji ne kadai farilla umra ba farilla ba ce me yasa saboda dalilai da aka samu na cewa umra farilla ce suna da yawa kuma duk sa'idan da aka samu yi karkai in dai daga bakin Allah daga bakin manzon Allah ne yace kar ku yi ko ko yace ku yi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka to ka kaddara manzon Allah ya ce a yi kar ka tashi a kiyama da laifin ka saba wa umarninsa saboda ka kaddara annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya tabbata yayi umarni da cewa a tafi umra ya ji a ce ka kaddara umra ba farin ba ce domin dalilai da yawa da suke kanta duk da cewa lalle kowane ya samu manyan masana waɗanda ke da wato fahimta akan haka akwai malamai da yawa waɗanda ke ganin umra din ba farin ba ce kamar yadda muka ce akwai al-Imam Malik hatta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abdullahi ibn Mas'ud manyan malamai fa akwai ibn taymiya shi ma fahimtar sa kenan umra ba farilla bace wanda yana cikin majmu'u fatawa yayi magana akai da dalilai yana cewa ai aikin haji yana da wasu ayyukan da umra ba ta da shi aikin haji yana da tafiya mina yana da tafiya arfa yana da dawowa muzdalifa yana da eh, zama wato amina da jifa da su umra ba ta da shi saboda haka hada su a ce dukkan su daidai ne shi ibn yana ganin wannan ya saba ma tunani amma idan aka ce ga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ba a sauraron tunanin wani shi yasa kaga duk malamai manyan malamai da muka yi a zamanin yanzu fahimta su kenan umara farilla ce ibn al-usaymin yana littafin sa sharhun al in ka zo kitabul hajj ya tabbatar umara farillaci ce haka bin ba. yana fatawarsa mujallar na goma shafin shafin ɗari uku da hamsin da biyar fatawar latina mujallar na goma shashe shafin ɗari uku da goma sha bakwai hatta muhammad nasiru jinin albani shi ma fahimtar ta kenan umra farin lafi saboda waɗannan dalilai da yawa da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الحديث نقبل وعن أنس رضي الله عنه أنكر وحديث لغا أنس بن مالك الله مدوك كي قال مسيرك قال أنس بن مالك قيل يا رسول الله أن تبا تنبايا بأن صلى الله عليه وسلم أكتي يا رسول الله ما الصديق منين تفركي wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a cikin ayata 97 ta suratul Ali Imran inda Allah madaukake ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila akwai wajibi wanda Allah ya farzanta wa mutane shine walillahi ala nasi lillahi fardun wajibun ala nasi Allah yana da wata farilla da ya wajabta wa mutane mece ce farillan hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila shine tafiya aikin haji ga Ka'aba amma fa ga wanda hanya ta ka gare shi saboda aka ce aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam masabir wannan hanyar ne ce ce hanyar nan da ta sauwaka kala ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace azadu war rahila wannan hanyar ita ce guzuri da abin hawa idan dai ka samu guzuri da abin hawa to hanyar tafiya aikin hajji ta samu gare ka rawahu dara qutni yana sunan dar kutuni yana kitabul hajj wa sahahahu al-hakim al hakim ya inganta wannan hadisin ibn hajar ya ce war rajibu irsaluhu kuma mafi inganci wannan hadisin mursal ne yana a tarfisul hadir juzi na biyu shafi na 482 yace rawa dara kutuni wal hakim wal bayhaqi min tariqi sa'ad bin abi uruba an qatada an anas an annabi sallallahu alaihi wasallam game da aya ta 97 ta suratu ali imran qala sai aka ce ya rasulullahi masabil mecece wannan tafadin hanya wacce in ta sawwaka hajji yake fa zama akan mutum qala sai sallallahu alaihi wasallam yace azadu warahila hanyar da Allah madaukake yake nufi shi da idan ka samu kuziri ka samu abin hawa al-imam al-baihaqi yace as-sawabu an qatada an al-hasan mursala danganta hadisin ga Anas gaba ɗaya kuskure shine abin da yake nufi da al-mursal hadisi al-mursal shine hadisin da aka tsallake sahabi gaba ɗayansa daga tabi'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya zama mursal an tsallake sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana eh, sunan dara kutuni sanadu sahihun ila hasan al-basri yanda ya tawo a sunan dara kutuni in ka duba a sunan dara kutuni ya taho eh, an sa'id bin abi aruba an katada wannan bai inganta ba wanda ya inganta wato shine wanda aka an katada anil hasan sai ya ce kila ya rasulullah al-hasan al-basri ba sahabi manzon Allah bane alhassan bakari yake cewa an tambayi annabi alhali ko bai zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda shi yasa ake kiran hadisin al-mursal yani allazi akhrajahu darqutni sanaduhu sahihun illa al-hasan in ka duba irwaul galil irwaul galil mujallal na shafi 161 wato wannan hadisin Anas bin Malik bai bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya haka ba wannan hadisin da yazo da hakan bai inganta ba amma abin da ya inganta shi ne, hasan Basari tabi'i ya faɗi cewar an taɓa yi wa annabi tambaya sallallahu alaihi wasallam so alhassan Basari kuma ba sahabi bane saboda Ta hadisin mursal ne ko da ya inganta ko da ya inganta zuwa ga alhassan Basari, amma kuma ba a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi sallam, tunda Alhassan ba sahabin manzon Allah bane yace wa akhrajahu tirmidhi kuma al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin ya yi takrijin min hadisi ibn umar amma ta riwayar abdullah bin umar aiban maimakon riwayar anas bin malik nan ma kuma ibn hajar yake wa fi ke da'fun akwai rauni ga isnadin wannan riwayar ba yanda hadisin ya zo a cikin sunan tun da bai kawo shi ba yana kitabu tafsirin al-qur'an babun wa fi surati ali imran yana fassara wannan aya ta 97 ta suratu ali imran an ibn umar qala an karbo hadisi daga abdullah bin umar yace kama rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tashi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah man alhajj waye alhaji sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ash-shi'fu kafir shine wanda kansa babu tsifa jikinsa kuma duk ƙura. kaga za ka so ka ce kaji aikin hajji a yi tsaf an tafi arfa an dawo kamar ba kai ba to amma shi mazu Allah ya ce ai alhaji shi ne wanda in ka gan shi an sauko arfa ka san ya ji jiki in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ka gan shi an sauko arfa sai ma an gaya maka anya wane ne kuwa to shi ne ya wahala za ka gashi a siffar da baka taɓa ganin sa a siffar nan ba saboda rashin wajen hutawa da rashin damar ka yi kanka tsafta ga kura shi abinda da sallallahu alaihi wasallam yake nufi da shi ne kayan sun yi mutu mutu da babu guga ya tattare kayan ka sun tufafin ya tattare sannan kuma su marka ma babu tsifa sai mutumin wani mutum kuma ya ce ayyuna hajji Abdul ya rasulullah wani hajji ne kuma ya fi falala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ajj wa sajj hajjin da yafi shi shine wanda aka fi daga murya da kuma hajjin da aka fi yawan zubar da jini nan ma kuma shedan ba ci mutane me yake nufi da daga murya shine wanda aka tafi aikin hajji ya fi kowa daga murya yana labbaika allahumma labbaika manzo Allah yace in ka fi kowa daga murya to hajjin ka ya na kowa za ga mutum yana yi kamar baya yi wani ma yana gengedi to ba a yi in ka in ma an yi tarbiyya din ba ta wuce minti goma sha biyar shi kenan jama'a sun watsar kai ka dauka ba fiye aikin hajji ake ba amma har ilau akwai larabawa da yawa akwai mutanen da ba su yi watsi da wannan sunnar ta manzon Allah ba za ka ga sun dage suna tarbiyya har a isa makka har a turo cikin eh, ka'aba har su tafi dawafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hajjin da yafi falala shine hajjin da aka fi daga murya kuma hajjin da aka fi zubar da jini zubar da jini shine mutum yayi hadaya da dabbobi da yawa wanda ke nuna cewar yana da kyau inda hali kai hadayar fiye da rago daya kuma in ka tafi zaka gani zaka ga wani wato kanta guda yake zuwa da ita na awakai zai yanka su gaba daya kuma saboda hajjinsa shi kadai don ya samu daraja a wannan hajjin saboda wannan sifar da mazan Allah ya faɗa ma wannan mutumin wanda hajjinsa ya fi falala ne wanda ya fi ɗaga murya wajen talbiya ne wanda ya fi yawan zubar da jinin dabba wato na hadaya sai wani mutum kuma ya mike faƙaɗa sai ce masabilu ya rasulallah cewar Allah subhanahu wa ta'ala na alannasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya wajabta akwai farilla da Allah ya wajabta wa mutane na ziyarar ɗakin Kaaba aikin haji ga wanda Allah ya sauke masa hanya to wannan wata hanya ce qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace azadu warahila ibn hajar eh, ibn hajar yace isnadihi ba'afun akwai rauni ga isnadinsa ka lura da kyau maimakon yace wa huwa da'ifun hadisin yana da rauni bai faɗi haka ba sai ce fi bi da'fu a isnadin hadisin akwai rauni wato ba duka hadisin yake da rauni ba isnadin hadisin akwai rauni saboda haka yasa malamai da yawa sun inganta wannan hadisin in ka duba sahihu targhib hadisi na 1131 da sahihu jami'i sahih hadisi na 3167 akwai sahabbai da yawa waɗanda suka bada wannan amsa al imam Dara Qutni ya rubuta hadisansu a cikin sunan hu yana kitabul hajji sahabbai da yawa kuma shi ma ibn hajar ya kawo su a cikin atafisul hadith yana juzi na biyu shafi na 423 yana cewa wa kullu ha dha'ifa isnadin da gaba ɗayan su akwai rauni amma hakika an samu fatawar sahabbai da dama an samu fatawar sahabbai da da dama waɗanda ke bayyana ne ake nufi da wanda hanya ta sauwaka gare shi ne ake nufi wanda hanya ta sauwaka gare shi kusa kowane sahabi ana samun hadisi yana cewa abin hawa da guzuri abin hawa da guzuri duk da cewa hadisan kusan kowane sai ka samu isnadin sa akwai rauni amma hakika akwai waɗanda suka inganta kasancewar hadisan suna da yawa bisa ga wannan ya sa malamai na la'akari da samun hanyar tafiya aikin haji ya shafi kana da dama ta jikinka da kuma dukiya domin idan ma kana da dukiyar in ka da lafiya ba za ka iya zuwa ba kamar yadda ya zo cikin fasaha wallatina mujallar na goma sha biyu shafin salatin al-istita'atu bin nisbati lil Hajji an yakuna sahihan badal ya zama lafiyar kana da lafiyar jiki wa an yamlika min muwasalati ma yasul bihi ila baitillahi al-haram kana da hanyar da zaka isa ga ga Ka'aba kana da lafiya kana da kuma hanyar da zaka kai ga Ka'aba wato kamar misali kana da kudin jirgi ko kana da halin mota ko wata dabba a ujratu zalika bi hasabi halihi inda kake zama wa an yamlika zadan yakfihi zahaban wa iyaba kana da hanyar abin hawa sannan kana da guziri da zai kai ka ya dawo da kai ala an yakunu zalika za'idan ala nafaqati man talzamuhu nafaqatu idan kana da mata to kana da abin da zaka bar wa iyalinka har ka je ka dawo hatta tayar min hajjihi wa an yakuna ma'al mar'a zawjun aw mahramun idan mace ce fa hajjin bai tabbata farilla akan ta sai an samu mahrami da zai tafi tare da ita saboda shi ma dole ne kaga kenan mutum ya ce sai na mallaki gida sai na sai mota sai a wannan duk babu shi in kana da lafiyar jiki kana da abin da zai biya ma kudin abin hawan da zai kai ka da guzurin da za ka riƙe ka je ka dawo da abin da za ka bar ma iyali haji farilla ne kanka shi ne kawai saboda haka yasa ba a samu ainihi ƙayyace abin da yawan kuɗi da za a ce ka mallaka kafin ka tafi aikin haji ba domin abu ne wanda ya danganci yanayin mutum kamar misali wanda ke zama saudiya za ka samu shi wahalar aikin haji ba ta da yawa kansa tun da a fashe ake amma waɗanda ke nesa wahalar tafiya tana da yawa a kansu kuma mutane ba a garuruwa ɗaya suke zama ba za ka samu wani garin ya fi wani gari nisa sauƙin tafiyan ma haka don za ka samu musulmi a wani kasar ba shi da wata kasa ba shi da ikon ya tafi aikin hajji a cikin sauki kamar yadda ake samu a wasu kasashe mafi inganci shi ne dama abinda Allah Ta tabaraka ala ya faɗa cikin wannan aya haka din liman istata'a ilayhi sabila wanda hanyar tafiya ta sawwaka gare shi sawwaka tafiya ko shine kana da lafiya kana da guziri da za ka eh, rike da kuma abinda za ka bar ma iyali da kuma abinda za ka biya kudin wato kudin jirgi hadisi na gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma hadisin abdullah ibn abbas Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bir rawha'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da wasu mahaya a wuri da ake kiransa arrauha arrauhabu mil 36 ne tsakaninsa da madina in kabaro madina wurin da alimabu nawawi ya faɗa cikin shakul hadis sunan guri ne arrauha bayan an bar madina da tsawon tafiyar mil 36 sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da wasu mahaya ina aka ce rakiban ana nufin mahaya rakuma wasu mahaya kan rakuma su ma za su tafi aikin haji za su tafi aikin haji ga manzon Allah ya hadu da su fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ya tambaye su manil qawm suwaye kuma jama'an nan kalu sai suka ce al-muslimun musulmai ne fa kalu su kuma sai suka ce man anta kai kuma kai ne wa kala sai manzon Allah ya ce rasulullahi manzon Allah ne Farafa laifin wata mata ta صبيا wani yaro gare shi tun da sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba san shi ba sai sa suke tambaya kai kuma kai ne wa yace ni ne manzon Allah sai ta dago wani yaron ta fa sai ta ce alihaza hajjun shin wannan yaro yana da haji idan an yi haji tare da shi zai samu lada kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am walaki ajrun na'am hajjinsa yana inganta kuma ke makina da lada saboda ke kika taimaka ya yi aikin hajji rawahu musulun yana sahihu muslim kitabun hajji babu sihhati hajji sabiyyi babin da al musulun ya kawo hajji sunansa babi da ke magana akan ingancin hajjin yaro wa ajiri man hajja bihi da kuma ladan wanda ya tafi aikin hajji tare da yaro wato ka dauki yaronka ku tafi aikin hajji kana da lada kana da lada kuma wani nau'i ne na tarbiya mai karfin gaske da kuma wata dama na samar masa albarka saboda addu'a da zai yi a wuri mai tsarki za ka nuna masa ibada yana karami ya ga abubuwa da dama wanda in ba don ka taho da shi aikin hajji ba zai samu wannan ilimin ba tarbiyya ce mai karfin gaske a nasarar sallallahu alaihi ya yace eh, wanda ya tafi da yaron ma yana da dada al nawawi yana sharhin hadisin ya ce yace yuftamaru anna hadha liqa kana layla tana yiwuwa cikin dare ne suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'rifu saboda haka basu gane shi ba wa yuftamal kaunuhu nahara tana yiwuwa kuma da rana ne suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahum lam yarahu qabla zalika amma basu taba ganin shi ba li adami hijratihi saboda basu taba kaura sun dawo madina ba don haka basu taba sanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba فأسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا قبل ذلك saboda haka suka suna kasashen su can suna zaune sun musulunta ko saba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma yanzu tafiya aikin haji ta haɗa su shine yasa ba su iya gane shi ba suke martan baya wannan ya zama hujja ga mafi yawan mazhabobi al-imamu shafi al malik al-imamu ahmad akasarin malaman sunna suna cewa hajjin yaro yana inganta yusabu alaihi kuma idan ya yi ana rubuta masa lada shi kansa yaro abinda ba a rubuta ma yaro in bai balaga ba shi ne zunubi amma lada idan ya yi aikin lada daidai ana rubuta masa lada saboda ka idan yaro ya yi aikin hajji akwai ladansa yana nan standby wa in kana la yujzihi an hajjatil islam ko da yake wannan hajjin bai dauke masa wajibcin aikin hajji ba bal ya kawo yana matsayin nafila ne wannan hajjin yana matsayin nafila ne ga yaron kuma wannan hadisi ya fito da bayani karara a kai tunda hadisi ne da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, babu sabani a tsakanin malama sunna fi jawazi hajji fi jawazi alhajji bi sibyan halal ne a tafi aikin haji da yaro halal ne a tafi aikin haji da mace mai ciki wanda kuma kaga a yanzu ba hakan bane mace mai ciki za ta tafi aikin haji abin da ya faru kenan na matar sayyid na abubakar as wanda suna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya ta haihu a hanya ana tafiya makka Allah ya kawo mata nakuda ta haihu kaga ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana mata masu juna biyu tafiya aikin haji manzon Allah bai hana yaro tafiya aikin haji amma yanzu dan an hana ba ba a cewa an yi laifi saboda la'akari da yanayin rayuwa na yi wa yanayi ya canza da irin turmitsi da ake samu idan mace ta shiga irin wannan kunci ba mamaki ya zama ajalanta saboda haka sai a ce idan kina da juna biyu kar ki je shi ya fi dacewa amma kar a haramta saboda abinda Allah bai haramta shi ba ba daidai bane wani haramta sai dai a yi wa mutum ishara bai dace mace mai juna biyu ta je aikin hajji ba saboda larura na iya faruwa kaza na iya faruwa in ta ce ni zan tafi sai a ce to bismillah amma idan aka ce doka ta hana to an samu dokoki guda biyu abinda manzon Allah ya halatta kai kuma ka haramta Allah ka gare hadisi na gaba wa an ibn abbas shine wa anhu wato har ya karbo hadisin daga shi ibn abbas radiyallahu anhu قال عبد الله بن عباس بعد الأباري كان الفضل بن عباس رديف رسول الله الفضل بن عباس يا كسنتي النبي صلى الله عليه وسلم يا goye shi akan ya goye shi akan rakumi yana gaban annabi sallallahu alaihi bayan an sako arfakin an baro musdalifa an taho mina faja'at imra'atun min khatam sai ga wata mata ta taho daga wata kabila mashhuriya kabilar ana kiranta khatam matar daga kabilar khatam faja'al al-fadl yanzuru ilaiha fi al-fadl yana kallonta wa tanzuru ilaihi ita ma tana kallon shi shi kuma al-fadl yana kan wato raƙumi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شكو عن نفسي ينا يطرف وجه الفضل إلى الشك الآخر منذ الله سينا كورد فذكر الفضل زوا بأيجيبي فقالت يا رسول الله إذا لما تتكيب عن النبي صلى الله عليه وسلم تنبيا يا رسول الله إن فريضة الله فريضة الله على عباده في الحج فرلا لعل الله أكم متاني wato ayar da Allah ya saukar walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila walillahi ala nasi hijjul bait Allah ya farlanta aikin haji akan mutane saukar wannan aya ta samu babana adrakat abi shaykhan kabira saukowar ayan nan cewa aikin haji farilla ne ya tarar da mahaifina ya riga ya tsufa kabiran kuma tsufan mai girma wato ya tsufa sosai la yasbutu ala rahila bai iya tsaya ba iya tabbata akan abin hawa ba zai iya zaunawa ma akan rakubi ba saboda tufa gashi kuma farilla ta sauko daga Allah baraka wa ta'ala ne ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam afa hujju anhu ko shin ina iya wa babana aikin hajjin tunda dai farillan Allah bai dauke ta ga kowa ba amma ta samu babana da larura qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kwarai kuwa shine abdullah ibn abbas yace wa zalika fi hajjat fi hajjatul wada'i wannan ya auku ne a hajjin ban kwana na annabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi hadisin yana sahih bukhari da kuma sahih muslim yana yace wallahu lil bukhari lafazin da ya kawo a littafin bulugul maram lafazin al-imam bukhari yana babu hajjin mar'ati an rajuli hadisin yana sahihu muslim kitabul hajj babul hajj anil ajiz li zamanatin wa harmin wa nahwihima aw lil mawt saboda haka wannan ya zama hujja da cewar idan mutum ya tsufa ana iya masa aikin haji ko da bai mutu ba yana da rai ya tsufa tsufan tukub yanda ba zai iya aikin haji ba wani yana iya zuwa ya masa aikin haji haka kuma mutumin da ya samu azzamana azzamana ita ce cutar da ba ta warkewa akwai cututtuka da an sani inda sun same ka to da wuya ka warke irin waɗannan cututtuka idan sun samu mutum to shi ma ana iya masa aikin haji ko ko ya zama to mutum ya rasu bai yi aikin haji ba ana iya yi masa akwai riwaya da ta zo ta sayidu na alibin abi talib na hadisin nan labarin abin da ya hauku. shi alfadulu yana gaba da Abdullahi bin abbas dukansu yaran babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam al-abbas bin abdul muttalib to al fadl sayyidina ali yace gulaman jamila kana al fadl gulaman jamila shi al fadl bin abbas yaro ne kyakkyawan gaske sai ita wannan mata budurwa ce ba tsohuwa bace ta zo tana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam game da babanta saboda haka fa idza ja'at al-jariyatu min hadha shakki idan ita wannan budurwan ta dawo ta gefen nan za ta yi wa annabi tambaya sarrafa rasulullahi wajhal eh, fadl ila ash-shakk al sai manzo Allah ya kama fuskar al-fadl sai ya juya ta wancan gefen fa idza ja'at ash sai ita wannan matan ta juya ta wancan gefen ta nan gefen za ta yi wa annabi tambaya sarrafa sarafa wajhahu anha sai manzo Allah ya kama fuskar al-fadl sai ya juyo ta nan ka duba shaidan za ta yi tambaya amma ba za ta ba sai ta kalli fuskar alfadul bin abbas saboda kyakkyawa ne matashi hadisin yana sunan da turmizi qala Abba ta shi kuma baban yaron shi shine abbas babban manzan Allah yana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai babban yana cewa lawaita unka ne umika fa ya rasulullah kana ta lankwasa fuskar dan dan uwanka ya akai shi yana ganin kamar ba laifi ba ne yaya manzon Allah yake caccanza fuskar wato alfadul saboda a lokacin su suna ganin ba laifi ba ne don ka kalli mace ta kalle ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aytu shabban wa na ga saurayi da budurwa sun hadu falam aman alaihim shaytan ban aminta shaytan ya iya shiga tsakaninsu ba saboda kai sa rashin amintan ya sa ga ina juya fuskarsa hadisin yana ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar cikin at al habir yayi magana game da wannan hadisi al istinbath da aka samu wanda wasu malamai suka ciro hukunci karkashin sa jawazun nazari inda amna al-fitna wato ashe ba laifi bane ka kalli fuskar mace idan an aminta daga fitina min haythu innahu lam ya'murha bi tagfiyati wajhiha kaga ai manzon Allah bai ce ke ki rufe fuskanki ba manzon Allah bai ce rufe fuskanki ba sai da ya juya fuskar al-fadl bin abbas wa lam yafham al-abbas anna an-nazar ja'iz ma ta'ala inda a ce shi walau lam yafham al-abbas inda babban annabi sallallahu alaihi wasallam bai fahimta cewa kallon fuskar mace ba laifi bane da ba zai yi wa annabi tambaya dan me kake juya fuskar al-fadl walau lam yakun ma fahimahu ja'izan lama akrahu alayhi abinda manzon Allah ya aikata kaga illa dai yayi kokarin raba wato ganin ta ne da fuskar al-fadl bin abbas kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin al-qur'ani qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa inna furujahum ذلك أذكى لهم wa kullum خبير بما يسمعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن wanda wannan hadisin hujja ce da take nuna cewar babu kyau mace in ta tafi aikin haji ta sanya niqab da a ce dole mata su sa niqab a aikin haji wannan matar da ta zo tana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya an sauko arfa ana kaga ana cikin aikin haji manzo Allah da ce ya akai biki ta niqabi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi hana wanda ya nuna cewar sanya niqabi bai dace ba ga mace in tana aikin haji sai idan an shiga larura mai tsanani wanda shi ma tana yi wa bayanin sai na gaba insha Allah hadisi na gaba wa anhu har yanzu dai an karbo hadisi daga shi abdullahi bin abbas radiyallahu anhu anna mar'atan wata mace min juhaina wata mace daga kabilar juhaina جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تازوك أن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تشي إن أمي نظرت أن تحج ما tayi alwashi za ta tafi aikin الهجي falam ta hujja hatta matat ba ta samu damar tafiya aikin hajji ba har dai ta rasu afa hujju anha ko ina iya yi mata aikin haji qala ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am hujji anha ki mata aikin haji ara'aiti law kana ala ummiki daynun kina gani da a ce akwai bashi da ke kan mahaifiyarki a kunti qahu ya taho shin zaki biya mata zaki kasance mai biyan wannan bashin ikubullaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku biya Allah fallahu ahqqu bil ya Allah shine mafi cancantar a cika masa alkawari da aka yi masa hadisin rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito yana kitabu jazaa'i sayd babul hajji wan nuzur an al-mayyit war rajulu yahujju an al-mar'a hadisi na 1852 wannan hadisin ya tabbatar da abu na biyu wancan hadisin na farko babanta yana da rai ita wannan budurwa da ta zo tana wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya babanta yana dare illa dai kawai ya tsufa tukun ba zai iya aikin haji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta je sai ya ba ta amsa na'am wannan hadisin kuma fa mahaifiyarta mahaifiyarta ta rasu mahaifiyarta ta rasu kuma ta yi alwashi na aikin haji saboda aka ce manzon Allah ya ce a biya mata kaga ya nuna ana yin aikin haji ga mamaci shi yasa ibn hajar cikin fathul bari wato mujallal na hudu shafin saba'in da bakwai ya ce wala khilaf fi jawazi hajji rajuli anil mar'a wal mar'ati anil rajuli ya nuna cewar mace tana iya yi wa namiji aikin haji namiji yana iya yi wa mace aikin haji yana daga cikin abin da malamai suka yi ittifaki a kai babu wani laifi a kai don mace ta yi aikin haji ga namiji kamar yadda wancan budurwa take tambaya za ta iya wa babanta aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am wannan kuma tana tambaya mahaifiyarta ta rasu ta yi alwashi za ta yi haji ba ta samu damar yi ba tana iya yin hajjin nan a madadinta annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am hujji anha ki hajji a madadinta saboda haka malaman sunna su yi kai ittifaki yanda yazo cikin majmu'u fatawa yana mujallal 24 shafi na 310 ala anna sadaqa tasilu ila almayyit idan mutun ya rasu in kai mar sadaka dadan za ta same shi wa kadhalika alibadatu almaliyya duk wata ibada ta dukiya in kai ga mamaci zai samu ladan kada itki kamar misali ka yanta bawa ladan zai isa ga wannan mamaci to wadannan sai suna nuna mana cewa hatta aikin Hajji. malamai na son ya shiga ibada ta dukiya domin in baka dukiya baka iya tafiya annahu amara bi hajjil fardi anil mayyit idan mamaci ya rasu bai samu damar aikin haji ba zaka yi masa aikin haji wa ya wa bi hajjin nadri haka ma aikin haji na alwashi shine kamar mutumin da ya alkawari yanda hadisin nan ya nuna mana ita mahaifiyarta ta yi alkawari ma Allah tabaraka wa ta'ala za ta yi aikin haji bata samu damar cika wannan alkawarin ba saboda haka nan mutum yana iya yin aikin hajji na alwashi da wani ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala bai samu damar cikawa ba har yanzu hadisi na gaba wa anhu ya har yanzu dai an karbo daga shi ibnu abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ayyuma sabiyin hajja duk sa'ilin da aka samu yaro ya tafi aikin haji yaro karami da bai balaga ba sun balagal hinsa sannan ya kai ga balaga fa'alaihi an ya hujja hajjatan okura wajibi ne ya sake wani aikin hajji din idan lokacin da ya mafarki ya isa mafarki shine balagal hinsa yaro ya isa mafarki ana nufin ya balaga kenan to wancan aikin hajjin da ya yi na da yana da ladan an rubuta amma dai bai sauke masa farillar hajji da yake kansa a yanzu a matsayinsa na baligi ba zai sake wani aikin haji wa ayyuma abdin hajja haka nan duk sa'ilin da ya zama an samu wani bawa da ya tafi aikin haji yana yana karkashin bauta summa urtika sannan aka yanta shi fa alaihi an yahujja hajjatan ukhra wajibi ne akan sa ya sake yin wani aikin haji rawahu ibn abi shayba yana al-musannaf ibn abi shayba fi sabi wal abd hakanan a sunan kubra al-imam al-baihaqi yace wal baihaqi yana babu isbati fardil hajji ala man istata ilayhi sabila ibn hajar yace wa rijaluhu thiqatun mutanen da suka suke isnadin hadisin duka amintattu ne illa annahu ikhtalafa fi raf'ihi sai dai an samu sabani game da daga hadisin a jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai shi abdullahi bin abbas ne ya fatawar haka shin magana ta isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wal mahfuz abinda aka kiyaye annahu maqufun hadisin ya takaita ne ga ainihin bayanin Abdullah ibn Abbas bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan yana cikin at-tarqisul hadith yayi magana akan hadisin yana jin na biyu shafi na 220 to ina ga dole zamu dakata saboda lokaci ba zai kai mu karasa har zuwa inda zace ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwake mana damar tafiya aikin hajji da umara saboda samun irin waɗannan falala da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك